Tsaka mai wuya. Jama'a barkanku da wannan lokaci mu da saduwa mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya muna fatan kuna nan kallo kamar yadda muke a nan Washington. Akwai alamomin da ke nuna cewa in dai ba wani canjin matsayi aka samu a bangarorin guda biyu ba. Mai yiwuwa ne kungiyoyin kwadago na Najeriya su sake koma turkin su mai cabo su ci gaba da yajin aikin nan na ƙasa baki ɗaya da suka fara a makon da ya gabata wanda suka janye. wanda kuma in sun dawo zai sake wani tasiri na rikirkirta ta abubuwa da yawa a cikin najeriya da karfe goma sha biyun daren wannan rana ta talata ne wa'adin da su kungiyoyin kwadago suka yanka a gwamnatin tarayya na ta ɗauki mataki game da matsalar albashi mafi karanci yake karewa za a tuna cewa a zaman su na ƙarshe a juma'a da ta gabata abuja sassan guda biyu sun yi sa sosai inda su kungiyoyin kwadagon suka ce sun dan rage wani abu daga cikin abin da suka nema na karamin albashi mafi kankanta suka ce sun tashi daga neman naira dubu mai hamsin sun dawo naira dubu da hudu a matsayin albashin ma'aikaci mafi karanci na kowane wata sai dai ita kuma gwamnatin najeriya ta ce dan karin da za ta yi daga naira dubu sittin da take son bayarwa bai zarce na naira dubu biyu ba wato albashin ya kasance naira dubu sittin da biyu kowane wata mafi karancin albashi kenan to amma su kungiyoyin kwadaban sun ce idan ba dubu biyu da hamsin din nan aka bayar ba to su ba za su yadda ba shi yasa sake koma wannan yajin aikin yake iya yoyi sake faruwa to yau muke kawo muku kashe na biyu na muhawarar da muka yi a lokacin da nake abuja tsakanin 'yan majalisar dattawa guda biyu wato sanata ahmed aliyu wadada na jam'iyyar sdp daga jihar nasarawa da kuma sanata hussaini babangida na jam'iyyar apc daga jihar jigawa kan wayannan matsaloli da najeriya take fuskanta musamman na tattalin arziki a ƙarƙashin jagorancin shugaba ahmed bola tinubu muna gode wa madina dauda ta taimaka wajen haɗa wannan muhawarar wacce yanzu za mu ci gaba da kawo muku kashi biyu nata wannan ba dalili ba ne na da zai za a ce ba za a ƙara wa ma'aikata albashi ba especially da wannan gwamnati gwamnati kafin yanzu da gwamnatin yanzu ƙoƙari ake a yaƙi um, um, um, cin hanci da rashawa mutumin da ya je aiki cikin yunwa cikin damuwa ta yaya kila wani kafin ya bar gidansa iyali ta ce to fa magin nan fa ya kare ko gishirin nan ko manjan nan kuma ya je wurin aiki eh, yana da tunanin ina za a samu albashi ko ta kare ko tana da nesa wani ya zo mai mummunan yanayi ya zo masa da tunanin ga wani abu zai bashi don a ɓoye wata fayil ko a juya wata fayil abin zai yi don neman rayuwa abin da ya kamata shine yadda ya faɗi idan abubuwa da suke ingantar da rayuwar ɗan adam kamar yadda ya faɗi makarantu asibitoci hanyoyi titi don in aka samu titi masu kyau amma ya kaga amini abin da ke ga biyu ba ake wannan ababen ba isa saba albashin bai isa ba eh. tsada na ƙara ƙaruwa ina mutum zai sa kansa a ƙasar nan ne to shi yasa ya dace a ƙara albashin ta kai ga yanda za ta manta albashi ko miliyan dubu aka bawa aka bada ba ta isan dan wato wato wato wato mai girma sanata ina so in shigo a wannan yanayi a ƙarin albashi kamar yadda magana ka ta ƙarshe ka ce bai taɓa maganin matsaloli na rayuwa ba mu fara daga udoji yana maganin matsaloli sai dai ba ta isa albashi shi yasa take sunanta ma ko a hausa albashi certificate din bashi mu fara da udoji a wannan 1972 mun san lokacin da gidan da babu keke an yi keke gidan da babu mota an yi mota gidan da babu babur an yi babur inda babu amarya an kara <laughs> duk wannan abubuwa ne wanda mu muna yara mun san mota ma sabuwa ta wuce a lokacin a lokacin a lokacin nan a lokacin nan in mota sabuwa ta wuce sai mu ce udoji in riga sabuwa aka sa sai mu ce udoji yayi yawa to to maganan gaskiya ai bai maganin matsalolin rayuwa ta al'umma ba aka zo aka ƙara sake review na albashi aka yi na ibb na baban gida aka yi na uh, uh, abdulsalam duka waɗannan ba su yi maganin matsalolin rayuwar al'umma ba mm. ban ce kara ƙara albashi ba amma da za a ƙara kashi ɗari a kan ɗari daga cikin abin da muke magana ba zai maganin matsalanmu ba matsalolinmu mu kai magani asibiti a inganta rayuwar al'umma makarantu a gyara makarantu yanzu kai a eh, sata baban gida kai babban manomi ne duk wanda ya san ka ya san kana da shi ka dade kana sha'awar harkar noma samar da abinci da sauransu abincin nan ba wai babu shi bane amma yi wuya ga kai ga talakawa ya ba nake so mu gane shin ana ta magana albashi mutane da ba sa aiki da wa gwamnati ba wanda suka dogara sai ma'aikaci ya je ya samu kuɗin ya je ya saya ko ya sayar sannan su za su samu abin da za su ba ma'aikata ba ne so akwai talauci a ƙasa ne a sanadin rashin isasshen albashi ko kuma akwai talauci a ƙasa ne a sanadin wasu dalilai daban akwai dalilai talauci da yake a ƙasar mu dalilai ba su wuce guda biyu ko uku ba dalili na farko tattalin arzikin duniya ga baki ɗaya ya raunata amma abin da Najeriya samu na kuɗin shiga ya ragu ne sosai ya ragu lokacin ko a yanzu idan ka duba gangan mai da opec kungiyar fitar da mai na duniya eh, ta ba nigeria ganga miliyan biyu da ɗari biyu ta bata a rana nawa muke fitarwa har yanzu haka a yau din nan da muke magana ba mu iya kai ganga miliyan ɗaya da dubu ɗari uku ba ganga miliyan ɗaya da dubu ɗari uku ba yanda ƙungiyar mai na nigeria suke ba wa gwamnati ba Eh, eh. amma a zahirance babu wani wanda yake da wani mechanism in ban da ita nnpc kawai da za ta zo ta faɗi cewa kaza ne amma ƙarya ne abin da ake samowa ya fi haka ai muna aiki da abin da aka bamu a zahiranci amma eh, abin da za a bayar a zahiranci a rubuce daban ta eh, bayan gida kuma mun san wannan ai kowa ya sani gashi ne na fita a jarida za ka ga an fasa pipe an fita da mai an saci mai an fita da shi an ba inda ba man Najeriya ba ya shiga wannan gaskiya ne amma dai mu muna aiki da abin da aka bamu domin ai mu da tije ne muna aiki da abin da aka bamu a rubuce kuma ma'aikatar gwamnatin nan NNPC din aya kasan mu take domin mu ne wakilan jama'a idan akwai matsala a gare ta wajibi ne haƙƙin mu ne aikin mu ne mu je mu tabbata sun yi sai da eh, Tinubu ya cika shekara daya a watan da ya gabata da hawan wannan mulki wannan matsalar da take kara ta'azzara ta rashin karamin eh, albashi ta rashin warware na matsaloli tashi tashi an kula da sauransu mu dubi ita shekara daya ta Tinubu don kafin ya zo ma shi ma kansa an ce ya gaji wasu daga cikin matsalolin amma matsalolin nan maimakon sawwaka da aka samu sabuwar gwamnati sai su karuwa suke so idan ka dubi shekara ɗaya ta tunubu a matsayinka na wanda yake cikin jam'iyyar kuɗe da shi amma kuma da tunanin halin tuna kai ba sarakin mutane ne wannan abu ne da yake ya sha bambam da harkar siyasa fisibilai kana ganin tunubu eh, zai maki nawa za ka iya bashi in daga cikin maki goma ko daga cikin maki dari maki nawa za ka bashi na nasarorin da ya samu a wannan shekara daya wato ka ɗauka ka ba da maki da za a ba ina ina so a ina ina so a bani dama sai in ɗauki sai in ɗauki ba siyasa ba ce ba wannan ai ai magana magana magana magana gwamnati muke magana gwamnati muke yi magana al'umma muke yi kuma magana ci gaban ƙasa muke yi ya kamata ka bai wannan babban ɗalibin yake shi ba zan ba shi zan ba shi amma kafin fara ba shi maki ina so duk abin da zamu yi wa kanmu mu yi junan mu adalci kuma shi ma mai wasa adalci inda inda inda muka kalle shi a matsayin shugaba eh. mun san ya shigo da kyakkyawan niyya mun san kuma ya shigo da kudurruka da yawa ya shigo da kudurruka da yawa da Allah mai abin nan mutanen Najeriya suna jin kafa suna jina maki nawa za ka ba cikin goma ko cikin kashi ɗari wa tinubu in ka bashi goma ma na san kana da kamar kamar kamar yanda na faɗa a buɗe shirin ita gwamnati ba lokaci gare ta ba iyaka gare ta ba wani abun fara shi ake so ta gwamnatin ma ta ida kamar yadda akwai gwamnatin ayyukan da gwamnatin baya ta fara wannan gwamnatin za ta kaddamar da su akwai matsalolin gwamnatin baya wannan gwamnatin ita ce za ta gyara su so da haka a shekara guda yayi gaggawa kai ba wa mutum maki a matsayin sa na shugaba ya an samu nasarori an samu yawa an samu nasarori eh. za ka ba shi maki mai yawa amma eh. wajen kasawa da eh. yake jam'iyyar kuɗi ne ba za ka ba shi makoki da yawa wajen kasa wajen gazawa ba fara da nasarori ne wannan nasarori ya samu nasarori na farko a shekara ta farko a wannan janye duk da mutane za su ga cewar dunkule wato kafin tallafin man fetur eh. dunkule Uh, foreign exchange eh. wato kamar eh, da black market daraja kudaden kasar waje wannan abu ne mai kyau domin kamar yadda ka sani kuma kamar yadda kullum ake ta kuka babu ƙasa a duniya da mutum zai je kawai gwamnatin ta sai da kayanta aka shigo mata da kuɗi kuma sai ta ɗauki kuɗi ta baka eh. ka zo ka buɗe shago kana sayarwa babu inda ake haka a duniya sai Najeriya wannan ba abu ne mai kyau ba kuma shi yake haifar da mm. wato ah, rashawa da cin hanci corruption a system din mm. ah, idan mutum kana da sha'awar ka kai dan ƙasar waje karatu ko ɗan yatsan ka na ciwo kana so a je a sa maka bandeja a asibitin ƙasar waje mm, mm. ɗauki kudin ka je kada kudin ka babu dalilin da gwamnati za ta dauki kudin ta sata amir kai na san ba za ka yi wata wata wajen ba da maki ga tudu ko Eh, ba kuma duk abin da zan faɗi ni zama na a nan ba na zaune ne wai ko don na jam'iyyan adawa ba apc tana jini na har yanzu amma kamar yadda na faɗi in aka gama zaɓe gwamnati ba magana ba ce ta jam'iyya daga wani jam'iyya kake ni a shiwaju bola ahmed tinubu gwamnatinsa zan ba shi kashi arba'in daga cikin ɗari a hmm. ah, kashi wato na ma saboda dai na zaman to conservative hmm. in ba haka ba sai na ma ba shi kashi hamsin cikin ɗari kuma ga dalilai na da farko tukuna gwamnati abin da ake so da gwamnati shine 'yan ƙasa hmm. da daɗi ko ba daɗi su fahimci mai ina ne alƙiblan gwamnati ya kasance akwai sadarwa mai inganci tsakanin gwamnati da 'yan ƙasa gwamnatin ashuwaji bola ahmed tinubu kowa ya san direction ɗinta ko da daɗi ko ba daɗi an san direction direction ɗinta shine yadda za a bunƙasa tattalin arzikin ƙasa kuma alƙiblanta kenan kuma kasan idan abu sabo ya zo wanda suke jin daɗin tsohon yanayi ba su yarda da sabon yanayi wanda kuma ma ba su jin daɗin tsohon yanayi don ba su san sabon yanayin ba su kansu ba su yarda da ita ba to wannan abu ne bayyananniya an fitar da uh, policies in gwamnatinsa. To a gurinka a matsayinka na ɗan jam'iyyar me ya kasa tunu a shekara ɗaya da nan a ina da ina ya kasa? zuwa a gaishe ku, to za zamu daga aya in Allah ya kai mu lana cewa za mu zo mu ci gaba. Muna godiya ga sanata Ahmed Ali Wadada da sanata Hussein Babangida da kuma ita Madina Dauda wakilin mu Abuja ta taimaka ta haɗa mana wannan muhawara din Abuja din. Ku huta lafiya sai mun dawo mako mai zuwa insha Allah.